ga masu neman karin bayani a kan abin da muke za su mu daga karfe goma na safe zuwa karfe shida na kowace rana insha Allah Allah muke roko ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata ya tabbatar da mu a cikin alkhairi ya kare mu da dukkanin sharri maza masu matsalar kankancewar gaba ko rashin karfin gaban ko gaban ya zama kamar lagwani ko kuma idan mutum ya zo yana waba ya zai zo sadu da iyalinsa sai gaban ya lankwashe ko kuma gaban ya daina tashi ko kuma gaban ya kwanta na ɗaya kenan na biyu waɗanda suka aikata istimna'i a da ko kuma suka sha maganin ƙarfin maza wanda ya lalata musu jijiyoyin gaban nasu yanzu abu ya zama musu la haula wala quwwata ga man da za ku haɗa ku rika shafawa Suna sunana shu'aib ibrahim akarami mai gabatar da wannan shiri a wannan tasha mai albarka so da yawa akan maganan cewa gaba yana karuwa ko ko bai karuwa a'a abin da yake sa ya karu shine abin da ya sa ya ragu sai a fahimci hausar idan dama can akwai wani abubuwa ko wasu cututtuka da suka kama gaban ya kankance to magungunan da ake baku ku sha ko ku shafa shine zai dawo da martabar gaban wannan shine bayanin wannan haɗin yakan taimaka ma namiji kwarai gaya matuƙa wajen macen da take da bushewar gaba ba ta da ni'ima to a yayin da ka haɗa wannan haɗin ka shafa a gabanka ka je saduwa da mace in allah ya yarda sai a wannan lokacin sai ta ji yadda gaban zai zamanto da ni'ima ko da ba ta yi maganin sanyi ba amma ba shi yake hana cewa wai kar ta yi maganin sanyin ba domin sababin da yake kawo mata bushewar gaban shine abin da ya shafi sanyin mara to shi sanyin mara ala kulli halin kullum muna faɗa in dai kana son ka samu abin da kake so ka samu ni'ima ki samu ni'ima ko ka daina rashin kawowa da wuri to sai ka magance sanyin mara amma yanzu muna batu ne akan abin da ya shafi rashin karfin gaba da kuma lankwashewar shi da rashin wato girman shi a yadda ya kamata waɗannan haɗi guda biyu za ka haɗa kai amfani da su in Allah ya yarda duk inda kai haɗin nan kai amfani da wannan haɗin na wata guda kwana talatin za ka yi mana addu'a cikin yarda Allah. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu ta Tilawa TV. Tilawa TV ta zo muku da wani sabon albishir, musamman ga wanda ba sa jin yaren Hausa. Assalamu alaikum to our esteemed Flower TV channel audience out there. Life is all about staying good and living healthy, and that is why Tilawa TV channel is so concerned about your health issues. Tilawa TV za ta rinka kawo muku shirye-shiryenta da harshen Turanci domin samun bayanai na magunguna ga wanda ba sa jin yaren Hausa. Bayanin cututtuka kamar haka: ciwon sanyi, ciwon basir, matsalar olsa da hawan jini. kai da dukkanin cututtuka na ɗan adam za ku samu wa'innan bayanai gaba ɗaya da harshen turanci a cikin tashar ku mai farin jini tilawa tv muryar talaka za a iya tuntuɓar mu a adireshin mu kamar haka a kaduna constitution road asd motors kabala costume a garin kano cbn cutters umar muhammad street hotoro kano kuma a tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku uku tara takwas uku biyu ɗaya tara ko kuma sifili takwas sifili shida tara ɗaya abubuwan da za a samu shine na farko za ka samu ayaba ayaba ta ci sai ka ɓara ɓawa ayabar ko ka cinye ko ka ba yara su cinye yadda ya kamata sai kuma ana hada shi ne na kwana uku kawai ake hada in an hada na kwana uku kar ya wuce kwana uku zai lalace ayabar ka samu nunan nawa da ta lugu to wannan bawan shi za a jajjaga a jajjaga shi a jajjaga shi bacin an jajjaga shi sai a samu man kaɗanya idan an samu man kaɗanya cokali ɗaya sai a ɗauko wancan bawan wato ayaba da aka jajjaga sai a sa wannan man kaɗan yan kamar dunkule ɗaya da kuke gani yanzu a nan gaba gare ku ya isa in kuma na cokali ne wanda za a ɗebo cokali ɗaya ka babban cokali ya isa sai a kwaɓa a ƙara kwaɓa shi a dama shi so wannan haɗin za ka samu abu mai murfi sai ka zuba a duk lokacin da za ka yi saduwa sai ka ɗebo wannan da ɗan yatsanka sai ka goggoga a gabanka ba sai ya yi jage-jage ba kaɗan kuma ba a bukatar wai sai an goge shi in za a yi saduwa waɗannan ababa da muka lissafa rashin ƙarfin gaba wato karkacewar gaba rashin ƙwarin gaba da ƙanƙancewar gaban in allah da duk mutumin da ya yi wannan haɗin zai mana addu'a insha allahu sai ƙarin haske ɓawon ayaban ayaba ɗaya ɓawon ayaba ɗaya ya isa cokali ɗaya na man kaɗanya ko dunkule kamar wannan wanda kuke gani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba ku ikon gwadawa in an gwada an gaye a sanar da al'umma annabi duk inda suke su ma su gwada muna muku fatan alkhairi ma'asala